Mallakar arziki ta haramta ta hanya laifi ne da ayar doka mai lamba 130 da mai lamba 134 na kundin shari'a na Nijar suka tanadi hukunci a kansa. Duk wani ma'aikacin gwamnati da ya azurta kansa ta haramtattar hanya zai fuskanci daurin gidan kaso na watanni uku zuwa shekaru goma sannan kuma malamin shari'a da ake kira UCA zai iya karbe dukiyarsa a saida a kuma zuba kudaden a baitulmalin kasa. Malamar shari'a Goje ga zibo Samun arziki ta haramtacciyar hanya dokar da ke da lamba dubu biyu 2017 da goma talatin ga watan Maris na shekarar 2017 ta ɗau mataki laifin samun arziki ta haramtacciyar hanya daga mutum yana da wata dukiya ko kuma yana cikin wata rayuwa ba tare da shigar kuɗin shi ta tabbatar da shi ba. Misali, majista kuke albashinku ya kai dubu ɗari biyar kuma ba ku gaji wani arziki ba a matsayin majista ba a yarda ba ku yi kasuwanci kuma kuna cikin wani arziki da ya hiye miliyan biyu zuwa uku ba tare da kun iya tabbatar da shi ba gaskiya akwai ma'aikatu da ke da albashin dubu ɗari uku amma in gidan masu arziki ne shi wannan an tabbatar da arzikinsa amma kai ma'aikaci baka gaji komi ba kana cikin wata kyakkyawar rayuwa baka ce ba wani ya baka ita kuma baka ce gado ne ba wai albashin dubu ɗari biyar gare ka amma rayuwar miliyan uku kake a wata baka kuma ce bashi ka ɗauka a betalmani ba yaya ake gane mutum ya mallaki arziki ta haramtatta hanya. Kuna cikin gari, kowa na ganin ku, kuma an san kawai ɗan sanda kuke. Kuna yawo cikin vewit ya kamata a binciki manyan ku, balle in kowa ya san labarin ku. Ba ɗan masu arziki kuke ba, ba ku ci wata kwambala ba, ba ku ɗauki bashi da za su tabbatar da wannan rayuwar taku. Doka ta ce muddin duka laifin suka ratayu a kan ku. kukan iya yin kurkukun wata uku zuwa shekaru goma, kuma za a tilasta ku na mai da dukkan kuɗaɗen da kuka sata ta ga ofishinku kuma a limka kuɗin su biyu. Wani hanyoyi ne ake bi wajen karɓe dukiyar wanda ya mallaki arziki ta haramtattar hanyar? Muddin kuna da abubuwa kuma ana tuhumar ku akan iya amshe su ta hanyar ma'aikatar kotu kuma mutumin ya ɓoye kayan nashi in alkalin gwamnati ya gano inda suke za a amshe su a saida su a zuba su a asusun gwamnati.